radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH ta so kamu a cikin shirin sa na rana na yau Alhamis. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku salama a cikin shirin namu na rana. Da farko dai muna mika ta'aziyar mu ga dukkan al'ummar musulmin duniya biya ahlul bait alaihi salam na zagayowar shahadar Imam Rida alaihi salam limami na takwas cikin jiran limamai goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsaya da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku kamar yadda muka saba. da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayansa sai mu kawo muku shin nan na muleka iran daga nan kuwa sai ne na kiɗe-kiɗen iraniyawa amma kafin nan bari mu saurari shi na kokun san wanda abdullahi salu katsina ya tara jama'a kuma zai karantu. kokun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda daidai daya ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata rana irin ta yau sarki muhammad ali shah qajar na kasar iran ya rataba hannu akan karashen dokokin kundin tsarin mulki na kasar na farko kafin haka bayan nasarar da malaman addini da masu goyon bayan su suka samu sun tilasta wa sarki muzaffar a jihar kan amincewa da abin da ake kira mashruɗiya ko kuma samar da majalisa da kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa an kafa majalisar dokoki ta farko a kasar iran a lokacin sannan aka rubuta tsarin mulki na farko da ƙarshe da sarki muzaffar din ya sanya wa kundin tsarin mulkin hannu daga baya kuma sai aka gano akwai abubuwa waɗanda suka rage waɗanda ba a kawo su a cikin kundin tsarin mulkin ba wanda kuma shine zaben manyan malaman addini waɗanda za su sanya ido akan yadda za a gudanar da harkokin mulki a ƙasar akan haka ne aka naɗa kwamitin mutane biyar a majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka kammala wannan aiki sannan sarki muhammad ali sha ya sanya masa hannu a rana irin ta yau bayan juyin juhalin mashruɗiya an samar da tuta mai launuka uku kore fari da kuma ja. da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 20 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 7 ga watan oktoban shekara ta 2001 sojin amurka suka fara yaƙi da ƙungiyar taliban wacce take iko da ƙasar afghanistan a lokacin kafin haka dai amurka ta tuhumi gwamnatin taliban da goyon bayan ƙungiyar alka'ida wadda ita ce take da alhakin kai harin 11 ga watan satumba shekara ta 2001 kamar dai da ƙungiyar ta ɗauki alhakin hakan bayan hare-haren jiragen yakin amurka na tsawon makonni amurka ta kashe dubban mutane a kasar afghanistan sannan da ƙarshe tare da taimakon sojojin nato ta mamaye kasar amma kuma ta kasa kama mulla umar wanda shine shugaban kungiyar taliban da kuma osama bin laden wanda shine jagoran kungiyar alka'ida sannan bayan kwashe tsawon kimanin shekaru ashirin da amurka ta yi tana mamaye da kasar afghanistan bata iya tabbatar da tsaro ko zaman lafiya a kasar ba bilhassali ma ta tattara kayanta ta fice da kasar inda kungiyar taliban ta sake dawowa ta kuma sake kwace iko da kasar jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙasar za ta ci gaba da goyon bayan kungiyar hezbollah da kuma sojojin ƙasar lebanon a najeriya kuma shugaba buhari zai gabatar wa majalisar dokokin kasar kasafin kudin shekara mai zuwa jami'ar al-azhar za ta haɗa kai da vatican don tabbatar da zaman lafiya da faɗa da wuce gona da iri a addini yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan wanda ya isa ƙasar lebanon a safiyar yau alhamis ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta ci gaba da taimakawa ƙasar lebanon don ci gaba da kasancewa ƙasa mai cikakken 'yanci da kuma karfin kula da tsaron ƙasarta da daukakarta majiyar muryar jihar musulunci ta iran ta nakalto yan yana faɗar haka jim kaɗan bayan isarsa birnin beirut babban birnin ƙasar lebanon a safiyar yau alhamis ya kuma kara da cewa idan gwamnatin ƙasar lebanon ta buƙaci iran ta sayar mata ƙarin man fetur iran a shirye take ta sayar mata don karya takunkuma tattalin arziki na zalunci wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora wa ƙasashen biyu banda haka abdullahiyan ya ce iran za ta sayar wa sojojin ƙasar lebanon makamai sannan za ta ci gaba da goyon bayan ƙungiyar hezbollah da kuma mutanen ƙasar ta lebanon a safiyar yau alhamis ce ake sa ran shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari zai mika wa majalisar dokokin ƙasar kasafin kuɗin shekara mai zuwa ta 2022 jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa a jiya ne majalisar ministocin kasar tare da jagorancin shugaba buhari ta amince da kasafin kuɗi na shekara ta 2022 mai zuwa wanda kuma yawansa ya kai naira tiriliyan 16.39 a ciki hada gibin naira triliyan 6.258 wanda gwamnatin za ta karbi bashi daga cibiyoyin bada basussuka na duniya a shekara mai zuwa ana sa ran shugaban zai gabatar da wannan bukatar ga majalisar dokokin kasar a yau alhamis don samun amincewarta masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban jami'ar al'asar ta kasar masar sheikh ahmad al ya gana da shugaban kasar italiya sagio Matarella a fadarsa da ke roma a jiya laraba jaridar egypt dai ta nakalto ahmad al-tayyib a ganawarsa da shugaban ƙasar italiya yana faɗar cewa jami'ar a shirye take ta haɗa kai da sauran manya-manyan addinai a duniya musamman mabiya addini masabar katolika don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a ƙasashen duniya kafin haka dai shugaban jami'ar ya gana da papa roma francis a birnin vatican inda bangarorin biyu suka cima matsaya na aiki tare don kawo ƙarshen wuce gona da iri a fagen addini da kuma bunƙasa fahimtar juna tsakanin mabiya addinai musamman musulmi da kuma kiristoci a duniya da ƙarshe dai sheikh ahmad attayib ya bayyana cewa jami'an al-azhar tana da ɗalibai kimanin dubu talatin wa'anda suka fito da ƙasashen duniya fiye da ɗari a ƙasar gini kuma a jiya laraba ce sabon shugaban ƙasar ya naɗa muhammad bivogi wani tsohon ma'aikacin gwamnati a matsayin firaministan rikon kwariya na ƙasar kamfanin dinajin labaran reuters ya bayyana cewa muhammad bivogi tsohon ma'aikacin gwamnati ne kuma masanin ilimin ayyukan noma da kuɗaɗe labarin ya ƙara da cewa muhammad bivogi zai jagoranci gwamnatin rikon kwariyar ƙasar zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓuka nan gaba sannan a mika mulki ga fararen hula banda haka muhammad bivogi dan shekara 68 a duniya jikan diallo telli ne tsohon jami'in diplomasiyar kasar wanda ya taba zama shugaban kungiyar tarayyar afirka a baya wanda kuma aka kashe a shekara 1977 a ranar juma'a da ta gabata aka rantsar da kanar mamadi dumboya a matsayin shugaban kasar riko na kasar ta gini bayan juyin mulkin da ya jagoranta a ranar biyar ga watan satumban da ya gabata juyin mulki a kasar gini dai shine na hudu a kasashen yammacin afirka bayan na kasashen chadi da mali duk a cikin wannan shekarar masu sauraro karshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan aka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai a gyara zama da masu shirin nan na muleka iran. Moleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirin na Muleka Iran. Shin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da mawuraye na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yanda amakin da ake da su ga masu shara zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi kuma neman lafiya. da fatan masu saurara sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bari mu yaye kallabin shirin a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da abin da ya shafi shahadar imam rida alaihi salam limami ne takwas cikin limamin shari'a goma sha biyu na yaran gidan annabta wato annan muhammad tsaya da amincin allah su fita gare shi da alayensa tsarkaka to da yake a rana mai kamar irin ta yau ce imam aliyu bin musa rida alaihi salam ya yi shahada yasa mabiya mazhar ba ahlul bait alaihi salam a ko'ina suka faɗin duniya sai ga tarukan juyayi na zagon wannan rana saboda haka ne shirin namu zai kawo muku bayani game da yanayin yadda garin masha yake a halin yanzu na nan kasar iran a zai lokacin da ake juyayin zagon wannan rana ta bakin ciki imamu rida alaihi salam shi ne limamin ya takwas shirya limamai goma sha biyu na iyalan gidan annabin rahama annabi muhammad bin abdullah tsaya da aminci ta fita gare shi da alayensa tsarkaka bisa mashahuriyar ruwaya da malaman tarihi suka kawo an haife shi ne a ranar 11 ga watan zulka'ada mahaifinsa shi ne ma musa alkazim alaihi salam kuma ya shahada ne a hannun khalifan abbas ya wancan lokacin a shekara ta 183 bayan hijira wanda daga nan ya karbi jagorancin al'ummar musulmi amincin allah tabbata gare shi ranar da aka haife shi da ranar da ya mutu da ranar kuma da za a tashi dukkan matattu yanzu kuma bari mun karkata zuwa birnin mashhad inda na gaito muku malam aminu muktar wani ɗalibi da ke karatu a jami'atul mustapha da ke birnin mashhad domin jin karin bayani game da yanayin yadda wannan gari yake a halin yanzu na mashhad a daidai wannan lokaci na zagayowar shahadar imam rida alaihi salam sai ka da baki ya ce wannan eh, wata kamar yadda muka sani dama wata ne wanda yake kunshe da abubuwa marasa daɗi wanda suka afkwa wannan wata din. misali kamar shahadar imamul hassan al-mujtaba alaihi salam ita ma ta afku ne a wannan wata din sannan ga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ya afku ne a 28 ga shi watan safar din sannan ga kuma shahadar imam rida alaihi salam wanda shi ma dai duka wasu abubuwa ne da suke masu kona rai masu bakanta rai kwarai da gaske wanda ke sa mutum ya zama ya koma ya ta kuka Eh, da hawaye sharban-sharban saboda wato abubuwa ɗin da ya faru dangane da musulmi da kuma musulunci <clears throat> so alayi halin malam aminu wannan gari na mashad mai tsarki za mu ga mutane sun shigo daga kowace nahiya ta duniya garin yana nan a cike kwarai da gaske kai baka ma ci akwai wannan ciwo din na corona ba to ko wanda matakai aka ɗauka na hana cunkoso taruwan jama'a wuri guda dangana an hana yaduwar cutar corona sai ya ce alhamdulillah matakan da aka ɗauka a nan iran ɗin matakai ne wanda suke mai kyau musamman wajen shiga haram idan mutum zai shiga sai an tabbatar da cewa yana da wannan abin da ake rufe baki wato mask kenan in ma mutum ba shi da shi sun tanadi wurare da ake zuwa a karba za ka je ka karba sannan su zo su baka izinin shiga cikin haram din banda haka akwai ma'aikatansu na haram din wanda suke yawo a cikin haram din da wajen haram in baka da shi da kansu in sun ganka za su je su yi maka magana su dauka su baka sannan akwai abin da ake fesa wa mutane a hannu wanda yake hana yaduwar kwayoyin cuta din so wannan matakai da aka ɗauka lallai matakai ne masu kyawun gaske masu ma'ana wanda yake insha allah mutane in dai har suka kokari suka kiyaye to Allah ta'ala kuma zai kara. wato sauƙaƙa wannan al'amari din matakan da aka ɗauka kuma wajen zuwa ga dare din imam alaihi salam tunanin ma lalle matakai ne mala amin masu kyau masu tsabtar gaske saboda za mu ga cewar mutane ba a basu sun tafi haka wato a matsayin wato cincirin ba an maida an wato an yi wasu yan hanyoyi ne wanda dole kawai zaka bi kan sahu ne dole ba za ku iya tafiya kafaɗa da kafaɗa da kai da wani ba sai dai ɗaya na gaba ɗaya na baya a haka ɗin ma'aikata suna bi suna cewa mutane kasa rinka cunkushewa a rinka ba da ɗan tazara tsakanin wannan mutum da wannan mutum sannan kuma hatta inda imam ɗin yake kwance alaihi salam za mu ga cewar an kewaye shi ba a bari mutane suna zuwa suna taɓa inda imam din yake kwance ba kuma can ma da mutum ya je dan wucewa ne zai yi to malam aminu muktar a gaishe ka daga nan kuma na sa kakatawa wurin malam yaqub shi ma wani ɗalibi da ke karatu a jami'atul mustafa da ke nan birnin na mashhad inda ya tambaye shi ko ya zai sawarawa masu saurare irin yanayin da ake ciki a nan garin mashhad idan a kwanta da shekarun baya garin cewa daɗe a wannan gari na mashhad musamman a wannan lokaci da ake fama da cutar coronavirus. Lallai mashahad ta cika kamar ko da yaushe a bisa yanayin kaimomi ma da aka yi na rabon abincin cika da abubuwan sha to lalle za a ce ta iya ɗara baya to amma duk da la'akari da corona da sauransu to dai ba ka iya bambance shekarun baya da kuma yanzu tunda lalle mashahar ta cika sosai in ka bincika ta yanayin sayan jiragen ƙasa da kuma na sama kowanne ya cika daga garuruwa daban-daban sai ka yi da gaske ne za ka samu tiket ɗin mutum ɗaya ko abin da ya kama da haka to haka dai za ka ga abubuwa don haka mashi ta cika sosan gaske ta cika sosai. to ma saurare ga shi mun kawo bayani amma lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki amma din bakin mu a cikin shirin malam aminu muktar da kuma malam yakub ɗalibai dukkan su ɗalibai a jami'atul mustapha da ke birnin mashhad na nan ƙasar iran ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma na ci gaba bin shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda zai kawo muku waƙar da aka yi game da zagayowar shahadar Imam Rida alaihi salam. Ai saurari lafiya. jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda ke kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da ƙayatarwa. To a yau shirin namu da yake ya zo a lokacin da ake juyayin ranar zagawar ranar shahadar Imam Rida alaihi salam. Limami ne takwas daga cikin jerin lamin shari'a goma sha biyu na iyalan gidan annabta annabi Muhammad tsiya da amincin Allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka. Za mu kawo muku waƙar juyayi da Gulam Riza Sanadgar ya yi. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin wannan waka ta juyayi. ai saurare lafiya اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنها مو آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم خسته نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب مزفر به تو دخیل بندم نظرم هبیارم یه تا کیسه گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسانن تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن مدائک لحظه ازانن To an gaishe ka Gulam Riza Sanat Giyar a cikin wannan waka da gabatar mana ta juyayin zagayowar ranar shahadar Imam riza alaihi salam limami na takwas cikin jerin lamin shari'a goma sha biyu ne a gidan annabta da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da suka saurara kuma a nan zanjan zamu shirin sai a biyo mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da sabbin waƙe-waƙen amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirya kammala ni da na kasance da ku a cikin shi nake cewa ku lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در به در منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی میدونم که دست باز به سینم نمیزنی میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده به همین امید دلم به مشهد تو اومده که اسمت با غمه نقاره ها روی لباس همه یه صحنه تلا رد پای فرشته هاست دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره یا رزا رزا میگم تا قلبم آروم بگیره یا رزا رزا میگم تا قلبم آروم بگیره To da wannan ne maka kawo shirin namu amma da kana sauran ɗan dakikoki ga takaitattun labarai. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya ce ƙasar za ta ci gaba da goyon bayan ƙungiyar Hezbollah da kuma sojojin ƙasar Lebanon. A Najeriya kuma shugaba Buhari zai gabatarwa majalisar dokokin ƙasar kasafin kuɗin shekara mai zuwa. jami'ar al-azhar za ta haɗa kai da vatican don tabbatar da zaman lafiya da faɗa da wuce gona da iri a addini to duka duka iya abin da suke a cikin shirin namu na rana sai a mu an jima in Allah ya kai mu da yamma za a ji mu da kiro za a dan shirin amma kafin na amma din wanda suka taimaka har shirin kammala musamman Tahir Amin da karantun labaran duniya ni da na kasance tare da ku a cikin shirin nake muku sallama kuma za a iya ci gaba da kasancewa tare da mu a shafin na gizo wato da www.housetv1.ng a huta lafiya.